yanzu dare ne na laraba talatin ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu da da shida daidai da 20 ga watan januwari shekara ta dubu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun Jarida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin fasli na tara faslin da ke ɗauke da bayani akan ahkamut ta'aziyya hukunce-hukuncen ta'aziyya kamar yadda muka je a karatun da ya gabata abin da ake ce ma ta'aziyya shine jajanta ma mutumin da ya yi wani rashi kun gano wannan da kyau ku rashin raini ya rasa mahaifi ko mahaifiya ya rasa mata ko ɗa ya rasa ɗan uwa ko wani malami ko wani shugaba nashi da sauransu wannan shi ake ce ma a ta'aziyya ko kuma mutumin da ya yi wata asara na dukiya da abin da ya kama da haka duk shari'a ta hukunta cewa a iya zuwa a jajanta masu sakamakon wannan rashi da suka yi in ba manta ba karatu ya kai ya komo har inda mala yake bayyana mana irin tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a fagage waɗanda suke daban-daban fage na kaza mun ji irin tausayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa ga abin da ya shafi in za a yanka za a yanka dabba ga irin yadda annabi ya yi umarni da yankan ya kasance mun gano wannan da kyau ko hatta abin da ya shafi kafirai manzan Allah ya gabatar da tausayi a kansu duk da yake su kai tsaye abokan hamayya ne abokan adawa ne waɗanda ba a yi da su ne to bayan nan sai malu ya ce hatta bil hayawan tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai tsaya nan ba har sai da ya shafe hatta dabbobi mun gano wannan da kyau ko a inda yake cewa inna allaha katabal ihsan ala kulli shay'in Allah madaukin sarki ya wajabta kyautatawa akan komai fa iza zabahtum in kun zo za ku yanka fa ahsinu zidha to ku kyautata wannan yankan da za ku yi wa iza qataltum haka in kun zo za ku yi kisa fa ahsinul kitla wannan kisan da za ku yi to ku kyautata shi wal yuhidda ahadukum shafaratahu ɗayan ku ya tabbatar da ya wasa ta ko ya wasa wukan da zai yanka da ita wal yarih zabihatahu ya hutar da dabban da zai yanka farar ɗaya ka yanke ta ta huta kakka zo da wukan naka gata nan kana ta gyagirawa kana ta dadarawa kana ta murzawa a wuyan dabba ka wahalar da ita wannan tausayi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya kai matuka, hatta dabbobi da za a yanka sun ci moriyan wannan tausayi na annabi sun ɗibi nasu kaso sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi ce ce akhrajahu muslim al'imam muslim ne fitar da shi fi kitabi saidi wa zaba'ih a littafin da ke bayani a kan farauta da kuma bayani a kan dabbobin da ya halatta a yanka su babul amri bi ihsani zubihi babin da ke bayani a kan umarni a akan kyautata yanka muslim ya fitar da hadisin a lamba na biyar. wa abu dawud abu dawud ya fitar da wannan hadisi fi kitabin bahaya babun fin nahai an tasbir al-baha'im warrifki bizabiha babin da ke bayani akan shari'a ta hana a tsare dabba a makale ta a takure ta a sa makami a make ta haka shari'a ta hana Ai mahata ɗan adam irin wannan sabar ɗin a tsare shi ya rasa inda zai bai da wani makami a ta dukan shi har a kashe shi shari'a ta hana ko kafiri ne kowa ne ne in dai an same shi ba makami a hannun shi abin da yake wajibi a kama shi a hannu duk abin da za a mai to sai a mai na hukuncin da ya dace da shi amma a ce a tara mutumin da ya rasa yadda zai yi gaba mutane baya mutane ko an tare shi a kwana ko a lungu ba inda zai fasa ya tsere a yi ta jifan shi ko a yi ta dukan shi kuma ba shari'a ne ta hukunta a mai haka ba to an hana wannan haramun ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to na biya hana a madabba irin wannan warrifki bizabiha da kuma tausa sama dabban da za a yanka ya kawo shi a lamba na 2815 wa turmidi al turmidi ya fitar da wannan hadisi fi kitab diyat a littafin da ke bayani akan diya babu ma a fin na nahy an katla babin da ke bayani akan hannun da aka yi dangane da irin wannan alƙitla kisan gilla a lamba na 1409 al-imam ya fitar da wannan hadisi wan sa'i haka al-imamun nasa'i ya fitar da hadisin fi kitabid dahaya babul amri bi ihdad shafara babin da ke bayani akan umarnin da shari'a ta yi na awasa wukan da za a yanka da ita a lamba hadis na 4418 wa ahmad fil musnad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a kitabul musnad a juz'i na 4 shafi na 123 zuwa 125 kulluhum min hadisi shaddad ibn ausin dukkaninsu a ruwayan shaddad dan aus Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi unzurur rahama ya yace ku kalli kima da daraja irin na tausayi dakhalat ra'atun nara an shigar da wata mace dakhalat timra'atun nara wata mace ne ta shiga wuta fi hirri fi hirratin dangane da kyanwa kuliya mun gano wannan annabi ya bada labarin abin da ya faru mun gano wannan wa dukhilat al-baghiy al-jannata kalbi sannan an shigar da wata karuwa aljanna sakamakon kare ita wancan matan suna cewa matan aure yake cin da yace imra'atun an shigar da ita wuta saboda rashin tausayi ga mage aka shigar da karuwa aljanna saboda tausayi da ta nuna makare kun gano wannan da kyau ku shi yasa hadisi annabi ya ce man la yarham la yurham duk wanda bai tausayawa to ba za a tausaya mashi ba yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda yake ƙasa da ku sai ku ji kan wanda yake ƙasa da ku sai wanda yake sama da ku shi ma ya ji kan ku haka abin yake ina fatan mun fahimci wannan da kyau malin sai yake cewa fa awwalu man asala rizqi bil hayawan farkon wanda ya fara kafa ka'idan tausa sama dabbobi huwa sayyidu walad adinan huwa sayyidu waladu adinan shine shugaban yan adam kaf walaysal gharbul kafir zalim ba wai yammacin duniya duniyan da aka yanke ciban kafirci da zalunci <clears throat> aljair tsari wanda yake jairin tsari alladhi yatala'abu bil awatif wal mashaa'ir wanda kullun abin da yake wasa da shi shine abin da ya shafi al mashaa'ir me za a fadi a tada atifa na mutane me za a fadi abin da zai ma dadi na yanzu ga abin da ya gabata a motsa atifanka na sha'awa ko na fushi wannan ɗabi'a ne na katare a zo ma da tsari da kalmomi na tunzirawa wanda zai tunzira ka ya dugunzuma al'amari ya tada hankalinka ta wannan shine aikin da kafirai suke har kullum ko kuma a zo maka da yanayin da zai nuna tausayi tausasawa abubuwa na kirki da sauransu shine waɗannan ngos da ake kakkafawa wanda suke fafatukan kare haƙƙin bil'adama ne a wani hannun kare haƙƙin mata a wani fuskan suna magana kan kare haƙƙin dabbobi kula da haƙƙin mata marayu da dai sauransu kullum za ka ji suna maganganu ne wanda suke motsa zuciya maganan ne kaɗai a baka amma ina gaya muku tsaban ƙarya ne ba Allah ne a tunaninsu ba shi sa malai siffanta su da cewa algarba ƙungiyoyi da ake kafawa suke hayaniya da korototo na yammacin duniya alkafira wanda suke da tsare-tsare na kafirci azzalim tsari na zalunci aljair alladi ya abu bil awatif wal mashair so da dama idan aka samu waɗanda ke da'awa cewa wai za su yi addini za ga kullum ƙoƙari suke suna wasa da atifa kun gano wannan da kyau ko da koma sha'ir na mutane kullum kokari yake sa nuna muku duniya nuna mau kaza dirin waɗannan ababe ne da aka ɗauko na tsari na kafirci ne macin duniya ana sa amfani da awatif na mutane da kuma masha'ir ɗinsu wanda musulunci ba ruwan shi da wannan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin fataral mar'a minhum tahmilul qitta sai ga mace daga cikin ya tarin gumu mage alaye dai ha tana ta haba haba haba haba da mage a hannunta fatakhruju litajri laha jiraha tatakallafu alf dolar amaliya jirahiya sai kaga ta fita da wannan matan litajri laha jiraha Dan wai mage ba ta da lafiya je a yi mata aiki ko ta kari ko ba ta da lafiya ta ta kallafa alfu dolar ta kashe dola dubu ta biya domin amaliyyatul jirahiyya sau da mage operation sai a sa intanet sa youtube ana yadawa ana ta kalli tausayi ta kashe alfu dolar dola dubu dala dubu kusan dubu ɗari biyu ne yanzu na neran najeriya sai ka auna ka ce kai yanzu in fa matanka ba ta da lafiya ba za ka yi kashe wannan ba sai ka ce kaga arna da ƙoƙari kun gano wannan da ke ku a lokaci ɗaya kuma suna sponsor miliyoyin kuɗi ana ɗiba ana zuwa ana azabtar da al'umman musulmi a ƙasashen duniya amma nan kuma suna yaɗa wai ana tausayin magi amma duk bama baman da ake lodawa akan al'umma a kasashen musulmi suwa ne ne ke kera bama baman su suwa ne ne ke kitsa wutan fitinar su suwa ke saida ma ɓangarori makaman suna kashe juna su suwa ne ne ke hana a takile abin wajen sulhu su duk wani abin da za a kawo inda za a zubar da jinin ɗan afirka musamman ɗan afirka musulmi su ne amma an jima sai a zo a bayani don dangane da abin da zai motsa sha'ira ɗinka ko ya motsa atifa ɗinka sai gaji kana tausaya masu kana goyon bayansu kana mai jinjina ma maƙoƙarinsu duk wannan shiriri ta ne da shirme mai hankali ya natsu Allah ya tsare mana imaninmu fataral mar'a to shine sai mala yace ana atakallamu an waqi'a malam Muhammad Hassan yace bari mu tattauna wani al'amari da ya faru kai tsaye kuntu usalli al-fajr kasance ina sallan asuba fil markaz al-islami a islamic center fi mantaqatu alba-brooklyn a mantika na brooklyn si new york mun gano wannan da kyau ku a new york city fi baradin karis a lokacin da ake matsanancin sanyi wa ba da kuroji min almasjidi da ya ce bayan fitowa na daga masallaci awul markazul islami ko wannan islamic center ɗan wa ana ila jiwari ahadil ikhwa sai ga muna tafiya da wanda daga cikin yan uwa Ra'aitun ra'atun amerikiya sai kwatsam ga wata ba amerikiya ta hamilo qittatiha tana runguma da magenta wata biki tana ta rusa kuka fakultu subhanallah sun ce subhanallah ma hadal mandar ya ake fulan me nake gani haka abin tada hankali me yasa wance kuka qala wallahi la adari ce oh oh wallahi ban san me yasa da kuka ba qultu lahu sai ce isalha tambaye ta muji fa waqafa wa sa'alaha sai ya tsaya sai tambaye ta fakalat sai ce bi annal qitta marida magen ne ba ta da lafiya shi yasa ta kuka kakkumanta fi yaumin bardin qaris ba sanyin da yake a garin ya dame ta ba me ya dame take kuka rashin lafiyar magenta وهي خرجت في هذا الجو البارد ta fito a wannan yanayi mai matsanancin sanyi litajiri laha amaliya jirahiyya saboda ta kai mage asibiti don aima mage aikin mai mage operation da mage amaliyatun jirahiyya taba'an ana da haltun mustashfa ita to sai muka raka ta muka ranka ya tare da ita ba mu zame ko ina ba sai wannan asibiti a'azzakumullah Allah ya ɗaukaka al'amarinku mustashfa khasatan bil kilab kare ne ake ma asibiti na musamman asibiti ne gwamnatin amerika ta gina musamman saboda karnuka mustashfa mutakamilun khasun bil fakat asibiti ne wanda yake da na'urori da injina da kayan aiki wadatattu da ƙwararrun likitoci musamman saboda karnuka fasammamtu adkhulu fara'aitu shay'an rahiban la ankaruhu tace to sai dai na rufe ido na shiga yace sai na ga wani abun ban mamaki abun tsoro lakin ana uridu ubayyana laka at-tanaqud yace da na shiga yanzu aka ce ikon Allah jibayewar Allah miskina tabki ala qittatuha tana kuka kan magenta Shiga da turawa ka je ka ga musulunci amma ba musulmin <laughs> an yaudare ka ka ce don Allah ce asibiti na me na karnuka an haɗa mai komi sha tara na arziki amma don suwa eh don karnuka ya ce walakin ana uridu ubayyinu lakatta na ya ce abinda nake son gaya maka abinda na gani a amerika a new york shine tufka da warwara inda ha'ula'il kazzabin a wajen waɗannan direbobin 'yanci da kare haƙƙi maƙaryata fakultu sai ce is'alha tambaye ta kamta ta kallafin amaliya nawa za ta kashe wajen operation da za a mamagen qalat sai ta ce alfi dolar dala dubu nawa ne canjin dala a farashin yau naira ɗari da nawa eh 187 kana canjin dala ne eh a banki kaje kashi ga banki yau 187 kaga daidai da naira 187 akwai wanda anan bai taba rike naira 187 na shi bai ta iya eh, nashi 187,000 nashi ne sa aljihu in ya kashe nashi ne in taɓata nashi ne bai taɓa ba kargaje da nisa ko wanda ya ce bai taɓa ganin naira miliyan ɗaya ido da ido ba ni yake gaya ma wannan magana waya ga miliyan ɗaya ido da ido bai taɓa gani ba ina za mu tafi a wannan ƙasa mun gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta to shine sai yake cewa to haka irin wannan da wani yanayi zai sa dauki naira miliyan ɗaya a bashi ko sai ya hauka haukan da zai shi ne a ranar zai fara neman aure ya ce zai yi gini ya ce zai kai uwar shi maka kaga wannan duk sare-sare mai hauka ne a naira miliyan ɗaya ka hake ne tun da yake a duniya bai taba kashe naira miliyan ɗaya ba sai dai za a lissafa tun da wanda uban shi fara kashe mai tun da ya zo duniya zuwa san da ya girma kila sa kai kafin cika sana akwai talauci Allah shi kyauta ya'ani alaf wa nisfu taqriban abin da yake nufi za ta kashe dala dubu da rabi dubbe eh? a a'a ya'ani alaf wa nisfu taqriban me yana ku yace a wajen a'a na kuke karantawa ne is'alha kam tatakallafu al-amaliyya qalat 1000 dollar ya'ani alaf wa nisfu taqriban akwai salasata kawon gani na wajen yake ya'ani kawala alfi dolar a ta akwai matsala ke a ta wannan akwai da abinda nake karanta tintin tintin na ku duka kuna gani daidai da nawa wannan buga shi 2006 to ne ne tsohon bugu 2006 a a kata ka alaf dolar yani salasata alaf wa nisfu taqriban wannan kuskure ne ba gano wannan da kyau ko koma dai menene ko dai dala dubu uku da rabi ko dala dubu da rabi maliyatin jirahiyya lalkafa in ya zama dala dubu uku fa ya fi rabin miliyan fa maliyatin jirahiyya lalkafa operation don wa What I'm operation then? Magyapa? Uh-uh. Wahum. Suwadana arnana Amerika. هم الذين يريدون بأعينهم هم الذين يرون بأعينهم مشهدا كمشهد الطفل محمد غدر والخيانة على أيدي اليهود المجرمين suna kuka akan mage amma fa su waɗannan yahudawan da suke zuwa su kashe wannan rabin miliyan akan yi ma mage operation humul bi'a a bi a'yunihim ne wanda suna kallo mashhadan ido da ido kamar mashhadat qatl mun gano wannan da kyau ku. suna kallo muhammadu durra alladhi mata bi rasasi gadar gadarin wanda za a sa bindiga sau da ha'inci yahudawan isra'ila suna harbin mutane da yayansu wa khiyana ala aidil yahudil mujrimin yanzu ba kwanan nan an ce za a binciki kasan isra'ila akan taɓargazan da ta yi a gaza amerika ta zo ta yi suka Koma bincike ne fa na yaudara amma ƙasar rwanda burundi da ƙasashen afirka sun yadda a yi mai a yi bincike rashin bincike a nan menene a wajensu wannan kuma zalunci ne da tauye haƙƙin bil'adama ya rauna hadal mashadin ladi ya khulukul af'ida suna ganin mugun abin da kiris ya fasa zuciya lakin la ta taharraku tuhum amma zuciyarsu ba ta motsawa da misli mashahid a irin wannan mugun abin da suke ji da gani wala da an a atafarra ya yace ba na son raba maganan biyu mun gano wannan a koma ma asali su ne ba suka dinga zuba ba mai a kasan iraki tsofaffi marasa lafiya ba abin da ya dame su da su kun gano wannan da kyau ko ba abin da ya dame su da su waɗannan ne abin tausayi waɗannan ne suke tausayi waɗannan ne suke da mutunci don sun taimaki kare ko sun taimaki mage kenan ran musulmi da ran ɗan afirka lafiyan mage da kare ya fi shi haka ne duwal halin da aka sha a burundi da rwanda lokacin rikicin 'yan tutsi da 'yan hutu an kashe kusan mutum miliyan ɗaya kan wannan fitinar mun gane yanzu fa sanda aka yi ɓanna aka abubuwan da aka yi a ina a baga ba su ce a komi ba an kashe ko mutane sama da mutum nawa dubu uku da wani abu amma kuna ji jami'an tsaron najeriya suka suka ce mutum ɗari da musa a kashe kowa je irgo musu oho yan garin sun ce mutane sun fi dubu uku an kone garin gaba daya sai da amnesty international ta ɗauko garin kafin da bayan ta nuna ma duniya abin da ya faru amma shiru kake ji sau da wa aka yi ma ɗan afirka ɗan afirkan wa musulmi kuna fahimtar wannan da ke ku inda bature ɗaya kai ma wannan duk duniya za su yi allah wadare hankali zai tashi za a yi ta hayaniya waɗannan ne masu sosai waɗannan ne abin yadda da abubuwan da suke faɗi sai su gaya ma wanda suka mai wawa Allah ya sauwaka fa idan ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biki. nabi yana kuka fa ya kula lahu sa'd ibn ubada an koma asalin hadisi kenan ai mun sa abin da wancan matan ta yi annabi ce yar wuta ce ko mage ta kulle a gida tana ta fita har yunwa ya kashe ta bata tabbata ta je ta faroci bera ko kadangare ko fara da sauran abin da za ta iya rayuwa ba Allah ya fushi ya sa magen a wuta tana mata azaba daren Isra'i da Mi'raji annabi ya ce ya ga wannan magen an sa ta tana ma matan azaba a wuta kun gani da wanda nake jin tausayin mata za ya kama kiwon kaji ko zomo ko ɓeran masar ko kina kiwon tantabaru ko kina kiwon raguna da awaki a waye gari kina barinsu da yunwa ban sai da ake kare a lahira ba kame irin waɗannan mata na siya sai ce wai suna sha'awan kiwon ne a'a kina sha'awan wuta ayin kina sha'awan kiwo ki shirya mashi in ba ki sha'awan kiwo ko ki siyar idan dabbobin guda biyar ne ki sai da uku ki sai ma biyu abinci da shi sarayu kun amma su ba za su yi waɗannan abubuwan ba kaf suna nan dabbobin sai dai in sun gaji su fita je su ciwo na me na Allah ya isa Allah ku ji tsoron Allah inna rabbaka labil mirsad ka yana madakata kun kun san ba za ku yi ciye da su ba kawai ku sake su su kama su, in an kamo an kamo ku ce kowa ba ku san me shi ba sun zama dabbobin daji eh mai rabo ya kama wanda zai iya ko kuma ku yanka ku cinye ana fahimta idan kuma wancan karuwan tafiya take a sahara kishin ruwa ya kamo ta sai daga kare bayan ta shiga rijiya ta sha ruwa ta fito ta ga ya zo yana lasan danshin kasan wajen ta gane kishi ruwa ya koro shi nan da nan ta yi sufa ta koma cikin rijiya kun gane ta ɗibo ruwa a huffinta ta fito ta ba karen nan ya sha annabi ya ce fashakara laha sai da Allah ya gode mata sannan Allah ya ne sannan sa ta aljanna shi ya sa kaga tsakanin bawa da mahalicin shi ka suke ka shiga kamar Allah da wa Allah da bayan shi shi Allah shi ya san yadda zai da 'yan kayan shi amma in ka sake kana kutsawa tsakanin mahalicci da bayan shi Allah za ka yi nadama nadama ba na wasa ba to da Allah bai sa ka zama wakili tsakanin kai da su ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne mala ya koma karatun baya ya ce izan to dai an rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya biki. nabi ya fashe da kuka fa ya ƙulu lahu sa'ad bin ubada sai sa ɗan ubada ya ce ta biki ya rasulallah kana kuka kuma ya manzan Allah fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ha rahama ai wannan jin kai ne ya ba'a Allahu fi qulubi man yasha min ibadi wanda Allah yake zuba ta a zuciyar wanda ya so daga bayan shi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama in kaga Allah na jin tausayin mutum ko to yana daga cikin bayi ne masu jin tausayin bayan Allah kadai bayin da Allah yake tausaya ma su wanda suka tsaya domin tausaya ma bayi ɗan uwansu yasa masu arziki ku yi amfani da arzikin ku wajen taimaka ma na ƙasa masu mulki ku tausaya ma talakawanku ku ɗibi dukiya ku yi amfani da karagan da Allah ya ba ku amana a yanzu Allah ku tausaya ma al'umma in ko kun ƙi ji ku ba ku haƙi gani ba sanda Allah maɗaukin sarki zai raba ku da damar Allah ya sauwaka ma'ala ya ce wal hadis rawahul bukhari wa muslim wa shahid min haisu min huwa lafzu ta'aziyya ma'ala ya ce mahallin shahid dai abinda za mu rabauta a cikin wannan hadisi shine lafazin ta'aziyya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta na Allah ne abin da Allah ya karba wanda ma ya bayar to nashi wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komi da ka gani yana da lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa mai na karewa da koma menene faltasbir ku ce ta yi haƙuri tasib kuma ta nemi lada na haƙuri a wajen Allah to gaje ga kaga mutum zai ka ce wa ne ka sani inna lillahi ma a wa walahu ma a'ata wa kullu indahu bi ajilin musamman. isbir tasib mun gano wannan da kyau ku yi haƙuri ka nemi lada wajen Allah kamar yadda muka ji a farko duk kalman da za ka yi amfani da shi wajen tasliya haƙurtar da shi to ka amfani da shi gano wannan shi damuwa dama na ɗan lokaci ne ba. na ɗan lokaci ne in ya wuce sai ne in ka tuna ko ko dawo maka ma ba zai yi ba kuna ganewa haka rayuwa nan take yanzu misali mahaifiyanka ta rasu ko da san tara sai aka jira nan yanzu fa ya wuce malamin na iyayen shi duka san rasu amma san da suka rasu ya kaji eh yanzu fa to a duka ya tafi ba wani san sautan da ya kakai karya duka ya tafi matsalan ko in ba baka yakuri a wancan lokacin ba ko ka zo ka yakurin banza yi <laughs> ko gane wannan abin da ake gaya maka kenan in baka yaƙuri san da ya kamata ba ka yaƙuri na banza sau da za a kai lokacin da duk damuwa zai zo yi mai wala zai zai tafi ai mun karanta ta'aziyan da wani ba kawai ya zo mai ibn abbas ko da irin haƙurtar da shi da ya yi da kalmomin da ya yi amfani da su da irin marabtan wannan kalmomi da ibn abbas ya yi za mu yi haƙuri jama'a za mu iya samu abu za mu iya rasa shi idan kana da imani haka ko ba abin da zai taso ya baka mamaki ko menene ko kuma ya tada hankalinka babu shi Allah ya tsare mana imanin mu an-nawawi fi kitab al-azkar magana ya ƙari dama na ce za mu kai ziyara ku limamin nawawi ya fadi a kitabul azkar hazal hadis ahsanu ma yi uzabi ya ce wannan hadisi shine mafi kyau na abin da za a yi ta'aziyya da shi ya'ani haza afdal alfaz fi ta'aziyya shine mafi fificin kalman da za a amfani da shi wajen ta'aziyya ai zuwa da azkar ai ba fasa ba sai an zo da shi saboda akwai gaban da za a karanta a ciki ne wanda wannan gaba zai gyara mu kowa zama kan bidoi da mutane suke wajen ta'aziyya kuma ba zagi za mu yi ba ba cin mutunci za mu yi ba ba habaici za mu yi ba wa'azi za mu yi don me wa'azi ba ya cin mutunci in ga ci mutunci wani ya sa ka A yakin Allah kake ko shi ya ce ka yi ko ko aikin Allah ne da naka a ciki to shirka kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah shi kyauta an buraida bin al-husayn Kala daga buraida ce, kanar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yata'ahadu al-ansar wa ya'uduhum annabi ya kasance yana binciken al'amarin rayuwar mutanen madina in yaji da mara lafiya ciki sai je gaishe su wa yas'alu anhum kuma yana yawan yin tambaya dangane da su fa balagahu an imra'atin min al-ansari sai labari ya zo mai cewa ga wata mace daga cikin mutanen Madina mata ibnuha ɗanta ya rasu walai salaha gairuhu kuma ba ta da wani sai shi jama'a ku auna san ɗa a wajen wa wajen uwa ya rasu ko ba ta da wani imra'atun min al'ansar mata ibnuha mace ce daga cikin matan madina ta ya rasu walai salaha gairuhu ba ta da wani sai shi wa innaha jaza'at alaihi jaz'an shadidan ta damu dangane da rasa wannan ɗa damuwa mai tsananin gaske fa'ata hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'ahu ashabuhu sai annabi ya taho ya kawo ziyara gidan yana tare da sahabban shi falamma balaga babal mar'a yayin da annabi ya so ya iso kofan wannan mace kila lil mar'ati sai ga ce ma matan inna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuridu an yadkhula litta'ziya aga ce annabi gashi yana son ya shigo wajenki dan ya maki ta'aziyya kaga an nemi izini kenan ko ba kai zaka je gidan mutane ta'aziyya ko dubiyan mara lafiya ko za ka je ka je bangan bangan bangan kawai ka shiga gidan mutane ba sai da neman izini annabi zai shiga sai da ya nemi mai al'izinu fadakala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya shigo faƙala ya ce ama innahu kada balaga ne ya ce baiwar Allah labari ne ya zo min annaki jaza'ati alabniki kin ji zafi kin kuka kin yi raki dangane da mutuwan wannan ɗanaki fa'amara ha bi takawalla annabi ya ce fulana ittaƙilla baiwar Allah ki ji tsoron Allah wa kuma ya umarce ta da yin haƙuri faƙalar ya rasulallah ya ce ya manzan Allah wa mali la ajza'u ne zai sa ba zan damu ba wa inimra'atun raqub ni mace ce ba karariya ai la alidu wa lam yakul li ghayrahu ban haihuwa kuma shikenan da ɗaya tilo faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce arraƙub alladhi yabqa waladuha ai ai da ce wacce ɗanta na nan kage mata gyaran lafazin ko sun makala sannan annabi ya ce ma minimra'in musulmin ma minimra'in musulmin babu wani mutum musulmi a wimra'atin ko mace musulma ya mutu laha salasatu auladin wanda ya'yanta uku za su rasu ya tasibuhum ya mai da al'amari wajen Allah yana neman sakamako wajen mai duka a eh, inda Allah illa adkhalahu Allahu bihimul janna face Allah ya shigar da shi aljanna ta hanyar su faqala Umar sai sayyidina Umar yace wa huwa ala yaminin nabi Umar na dama da manzan tsira ko wannan kare Umar ya fika Umar ala yaminin rasulullah ta ala yamin man anta alladhi tasubbu sahaba أقول لك أنت على يمين من ألست على يمين الدجال من الدجاج لا الذي يكذب الليل نهار عليك بتقوى الله تسب الصحابة بلا سبب ما ذنب الصحابة رسول الله أليس أليسوا كانوا على ميمنة النبي alaikum bi taqwallah ayyuhar rafida alaikum bi murakabati ahwalis sahaba awwalan kai la tahmil awzarakum wa awzaran ma awzarihim la shi kyauta kuna zagin bayan Allah ba su mu komai ba makaryata kawai zindikai bayan Allah alamai manatin nabi wake dama annabi umar yana yin dama na mai gida bi abi anta wa ummi ya rasulallah kun ji ladabi ci na ba da fansan uwa da ubana kun san ma'anin balarabe ce ba da fansan uwa da uba wai da annabi zai wani abu a ce za a yanke mai hukuncin duka ko kisa ko yanke wata gaba ko da abin da ya kama da haka shi zai kawo uwar shi da uban shi a yi masu wannan hukuncin a saki annabi kai za ka yi ba da uwarka to ka kai sabi ne shi sa alfada zai ce fari na hubil arwahi laukano yuftada mun fanshi manzan Allah da mu ina ina ma ina da za a ba mu fansan annabin domin fa kullum bihi ba'adar dalali da. kowa da ka gan shi nan wallahi sakamakon zuwa manzan Allah ne ya shiri amma da batacce ne yawon ba don zuwa annabu ba da yanzu kai ba kafiri ne kana bautar lata da uzza ba ko kuma wani kato ya maka dodo kana zuwa kana mai dodo hidima eh Allah shi kyauta yanzu da na wuce ne da express ne fa an tara express zuwa ana maulidi ban san san da nace na gode ma Allah da ya mana baiwan sunna ba matan aure da samari da ƴan mata an sa suna tarawa suna rangaji suna iskanci akan titi wai wannan shine ibada kai ka san wallahi ba shi manzon Allah yayi ba har ya iya karya kafirai a Badar da Uhud da Ahzab da sauran bangarori har annabi ya karya kafirai sahabbai su je garuruwa suna ce ma al'umma kunu misalana ku zama irin don Allah wannan abin suka yi yanzu kana rawan banjo wai kana zagayen maulidi za ka iya zuwa ka ce ma arne ka zama irina abin da kake shi ma yana yi a yi ba disko ba ne ya ma fi ka iyawa kun gano wannan da ku ya zama irin ka ame kun gano wannan da kyau kuma da ai abin da yake wajen maulidi ai shi kanshi maulidin ma bida aka shigo mai da shi ai fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum bata abin akai da in aka ce ana maulidi to biki bi suke yi kun nan ai annabi ya rasu yaushe ne sha biyu ga watan rabi'ul awwal ko kuma sun ce wai annabi ma yayi ne Hmm? ta sha biyu ga watan rabini auwal ba ga suka ce ba to an haife sha biyu an yara sha biyu wani kuke ma bikin mutuwan ko a da ana taruwa ne a zaure da tawa masu mutunci ku nan za a zauna ai shuru ana alhini ana bakin cikin rasa manzan Allah so da inda bikin yana da asali da sabai suka fara da annabin ba su yi ba to sai a tare ana bakin ciki tsofaffi ne za su taru ana zaune a zaure a ta kuka a ta kuka wannan ce shi ce dan amina baban za fashe da kuka kuka kuka in yi asara a'a ɗan amina haka za a ta kuka ana alyini in aka za ka yi ɗan ƙasi da aka karanta alburda aka karanta ne a kuka a kuka amma yanzu ya ce wa oh, maulidi ne da mirinda maulidi ne da coca-cola wai maulidi ne wai a kai zoɓo da abinci da kaji ana yanka raguna a bikin maulidi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe muna raye mu ga wannan shiriri ta yanzu a bikin maulidi ne wa har yara suke zuba sera wani abu ake ba limamai <laughs> duk wanda ya kwana ka tambaye shi ne ya sha makaretan banza makaretan wuce ƙalara ya fara tona wannan abun wani shekara talatin da suka wuce baya wanda tijan malami a kano ba ku tabbacin kasar ɗin ba ya ga yara za su kwana zikiri wai ce wa yaran nan masu ƙoƙari ka ce ba ina sai ka wani kwalba haka ya tsotse a shi stout ce <laughs> in yanzu ne kodin su ga haɗa mashi alakasera kuma ba yara sun taɓa wani iskancin ba sun je wai sojoji sun kama su adan cikin makanta sun bubbige muka ce don me sojoji za su bugan mana yara muka je har ofishin rakta da wasu dattawa a nan muka je muka ce ba mai da wannan abun ba sai aka ce me ya faru sai muka ce wai soja ne bai da lafiya ya aika so mai maganin mara da lakasera sai aka tsire mana da dariya mu ba mu san ne ba sai ce ai giya suka siyo mashi ce shi mun yi turuturu dama ogan ya sa a kama su ne a masu duka wai su ma suna siyowa suna sha tare da sojojin ne kuma mu sani ba shi ma wancan shehin abin da ya faru kenan suka hada mai stau da ya sha shi ne ana zikiri Allah Allah Allah Allah Allah awalan ah, da ta fara tashi ana kewayawa da Allah Allah Allah Allah ai kawai tsaye zuba a guje aka bi shi ya tafi can wajen mandawar an tara masara ana dora abu ya cuza ganshi Allah Allah Allah kamo shi aka daura kafiri can da ya watsake aka ce shayi menene ce wallahi ɗan yaran ne suka kama wata ba haka aka ce stout ce giya Allah kalarawa ce ba gara masu yan stout ɗin da kai ba sama <laughs> da mun gane da duk in ba daidai ba ne ya kata a daina waɗannan yaran sun shigo da shigantaka cikin maulidi ku manyan malaman ku sa su cire a koma yadda ake maulidi cikin mutunci irin na da sun gano wannan da kyau ku a yi almaulidu wata a gyara maulidi mu kiran da muke kenan tsofaffi 'yan shekara saba'in saba'in tamanin casa'in su tare suna alhini yanzu wanda yake mataran suna ba jariri ba ne kai in ban da rashin kunya kayan wanda ya haifi kakanka maulidi me za ba kai ma'uwakka da ta mutu taron suna ba karasa wanda za ka yi masu annabi kun gano wannan da kyau ku mu so muke a mai da abin irin da in ga abin da na gani yau ku ba wanda zai mara ba da wannan abin ko yana cikin abu Allah ya san ba daidai ba ne in ka ga abin da ake 'yan mata da samari ka karanta cikin littafin ɗan fudu ya ce ba ido bai na amfasin rijali nisa ba ka ɗan fudu ya faɗi ba? ɗan fudu ba wali ba ne? don mai wuyakin ƙin wali waliyai eh ku gano wannan kuma na gansu kowa da carbi zagadam zagadam ba nan muka sa a cikin kasa ɗin abdul-jabbar ba yake cewa shehu tijjani ya ce duk wanda a ganshi da carbi a kama shi a ɗaure shi da shi a dinga kwala mai ya ce shi ahali ɗan ɗariƙa yana ɓoye carbi ne aljihun shi amma bai fitowa da ita a gani in ji shautu jani kuma shautu jani ya ce ‘yan ɗariƙa haramun ne su auri bugaƙen mata na ruwana ba ba shi ya faɗi ba akwai matsala ko? labatar <laughs> mun gano wannan da kyau tashi hankali wannan shi ne mai ara koma baya ke duk babu kyau irin wannan allah maɗauki sarki ya shirya da mu wallah ban ji daɗa abin da na gani ba ka ni ban taɓa ganin zagayen maulidin nan ba duk wanda nake gani ina gani ne a waya in an ɗauko hakan gani amma ido da ido yau na gani Allah ya ce kai wannan shi ma musulunci ne na ce musulunci mai kwashe-kwashe yanzu waɗanda zuwa musulmi ne kuma wannan zagayen fa kwanan da aka kirkiro shi wanda 'yan shiya sun kawo masu kuma 'yan shiya sun kawo masu saboda lankwama ne don samu dalilin mai mai da yayan 'yan ɗarika cikin shi'a sai a waye gari shehu tijjani bai da mabiya a waye gari shak ibrahim yas bai da mabiya a waye gari shehu abdulkadir jilani bai da mabiya shehu kaza duk ba su da mabiya gaba sai su koma gaba ɗaya mabiyan su zazzaki mabiyan su komeni a waye gari shehu ɗahi rubuci in ya fito waɗannan mutanen da suke jinjina mai ana shai duk gaba zai rasa su wallahi an kusa an kusa ‘yan matanku da samarinku za ku rasa su kaf sun koma shi'a in dai kuka bar wannan abin mu ko muna nan a izalanmu mun gano wannan da kyau ku ba abin da ya dami mu ba a ɗaukar namu mu 'yan matanmu na nan samarinmu suna ku ne za ku ƙare kun gano wannan kun tuna lokacin da muka zo da muka yi wa'azi akan allurar rigakafin polio babu kyau o inda riga suka sa lasibi ga suka ce a yi ai na ce ku bar su yi kun ganin da wasu 'yan shekaru iyayen sun ƙare an ƙarar da 'ya'yan yan sai mu kawai sai mu zo mu ta karanta da tauhidi ba ruwan mu da maganar bid'a tunda ma ba a santa ba yan bid'a sun me <laughs> wai za a ba na haushi ne kai ni ko wallahi ko zuwa kai mutuwa kace kai la ilaha illallah kace ba za ka yi ba ka mutu kafiri ba haushin da zaka ba kawai abin da zan fahimta shine Allah bai nufe ka da rahama bane shi ma wata ayan ne amma wani karanta gaskiya don kamusa an jima bai taba damuna ba suna ba ni kai ma ba ni abu ɗaya ne kawai za ka yi in ce ka ba na haushi shi ne yanzu cin abinci na ka ce kar in ci yanzu shan ruwa na ka ce kar in sha wannan na wani nan ko sai inda ƙarfi na ya ƙari <laughs> abinci wannan da kyau kuma kai wannan kasan ba za ka iya ba in na san kana zari za ka na cin abinci sai in tafi fataskun in ci <laughs> ba shi ke nan ba eh kana biyo ni can in yi adda Allah haɗa ka da 'yan boko halan halau <laughs> ya shirye da mu abubuwan ne babu kyau yanzu kaga a garin nan sallan juma muka yi karfe tara aka gabatar da mu za mu canza addini amma masu maulidin zagaye ba gabatar da su suna canza maulidi ba express ba suka tarifa express hanya highway akwai ɗaya a cikin wannan don Allah jama'a akwai da'a yanzu ba mu bukatan war against indiscipline haba da Allah iri-iri babban hanya yanzu in wata mota ta sako a guje trailer mai a ce birkin ta ya ɗauke ko bacci ya ɗauke direba akan highway ya fada cikin waɗannan mutanen wani irin ɓanna ne ba zai yi ba hmm? dole na abubuwan ba daidai ba ne kuma dole a faɗi ba daidai ba ne kun gane ba daidai ba ne ɗazu mun yi taro wazirin katsina yake faɗi ya ce ya yi addu'an da bai taba irinta ba jiya ce ya zai wuce zai shiga kaduna ya ga an tare ce duk wannan road block ɗin na hanya gaba ɗaya an kawar da su shi wajen tolgate ya san shi ba ba tolgate an tare shi ya ce sai da aka share motan shi ko an share zalunci can wani reka ya ga waziri katsina ah. ya ce ai wazirin garin su buhari ne ba wani ya ce ko wazirin garin su buhari ne ya ce ai dan bibi <laughs> nan dai allah ne ya taimake shi ya ce yara ƙanana malam yara ƙanana wai canji ko da gora gani shi ne ya faɗi wata magana wanda ce kai ya ce kunga wannan yanayin da ya taso ya ce sai Allah ya ce a daina maganan malamai a daina maganan sarakuna ya ce an kai lokacin da ba su da amfani yanzu ke eh, mana ya eh, wani malami ya da? ko mun gano wannan da kyau ku <coughs> Allah madauke zargi ya sa mu dace tiro waɗannan abubuwan in ba ka shiga cikin manya ba za ka ji wasu abubuwan ba fa yanzu kai ka isa ka je wannan wajen ne kun gano wannan da kyau ku yau ni ma da zan je wajen manya ba ga yau ni ma na zama babban ba <laughs> eh Allah madauke zargi ya sa mu dace to annabi ya gaya mata wannan magana sai umar ya ce bi abi ta wa ummi ya rasulullah wasnain bi fa qala wasnain annabi ya ce hada yaya bi ma don wanda yake da yaya bi suka tafi shikenan kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam hakim ita da shi a cikin al-mustadrak jizin farko shafi na 71 hakim ya ce haza hadisin sayul isnad wa shartu muslimin wa wafaqahu zahabi imam zahabi ya mara mai baya akan haka wallahi law lahu sahabi malice da za a samu wani sahabi ya ce wa wahid wallahi la qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama taba'an malice tabbas annabi zai ce ɗaya ma so to Allah laysa min babul Ibtita'a ala rasulullah hasha wa kalla wannan ba kofa ne na jefa ma annabi magana ba wa inna ma huwa min babin rahmatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tausayi ne irin na annabi wal hadith akhraj al hakim wa qala fi al isnad وافقه الذهبي وقال شيخنا albani bal هو حديث ala sharti مسلمين hadisi ya fito da shi a cikin akamun jana'iz babul ighmad al mayyit wa du'a la juz'in farko shafi na 900 lamba hadisin 920 wa abu dauda fil jana'iz babu tagmid al mayyit juz'i na biyu lamba hadisin 3118 ahmad ya fito da shi a juz'i na shida lambar shafi na 297 subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum